To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha shida ga watan Maris na shekarar dubu biyu da 2023 za mu magana ne akan matsalar shaye-shaye tsakanin matasa. sashen Hausa a Nijar ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya Nijar inda wakilinmu ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki a kan shaye-shaye ganin yadda shaye-shaye ya fara kamari tsakanin ɗalibai musamman ma kuma a cikin makarantu. Hakan ne ya sa kungiyar ɗaliban makarantar sakandare suka ƙaddamar da wani shirin wayar da kan ɗalibai kan yadda za su inganta harkar ilimi da yaƙi da shaye-shaye a cikin makaranta. Ga rahoton wakilin Hamid Mahmud daga Nijar. Hakika matsalar shaye-shaye a tsakanin ɗalibai na daga cikin matsalolin da makarantu ke fuskanta. ko matsala ce da ake yin aiki tukuru domin yakarta saboda illar da ke tattare da ita ta fuskar lafiya da zamantakewa da dai sauransu ɗalibai su yi wannan yunkurin ne duba da yadda shaye-shayen miyagun kwayoyi ya yi makarantu da haka suka dukufa wajen wayar da ɗan uwansu ɗalibai illar da shaye-shayen ke da ita Ehud Yusuf shugaban kungiyar ɗalibai a Agadez. muna wayar da matasa bisa kan illolin abin da ya shafi shaye-shaye saboda mun fuskanta cikin illolin da da kwai akwai matsalar shaye-shaye to shine lokaci zuwa lokaci muke tara matasa domin mu wayar da kansu bisa kan illolin shaye-shaye kamar su wane ne wannan wayar da kai ya shafa wayar da kan ya shafi duk matashi musamman 'yan makaranta saboda illolin da shaye-shaye ke kawowa ga 'yan makaranta yana kai har su rasa karatun nasu a kora su ga lakwal saboda yana kawo ta barbarewa karatun nasu duk matashi dan makarantar da ya fara shaye-shaye sai kaga ya kawo sakaki ga harkar karatun nashi har ya kai aji jarabawa bai samu ba ko a zo bai samu wuce aji har aka yi shekara ta gewayo bai barkata wani abu har ya kai ga kora a cikin lakwalkin da yake shin kun lura da cewa dan makaranta sun rungumi shaye-shaye ne shi yasa kuka bullo da wannan shirin na wayar da kansu. Shaye-shaye yau ya shafi kowa musamman 'yan lakwal. Saboda 'yan lakwal su ne ke da abokai sosai kuma taruwan na haduwan na tsakanin su da abokansu yana kawo shaye-shaye tsakaninsu. To shaye-shaye mun san da illolin da gare shi a cikin jihar gata mu musamman ga su mashaya. Kun ga na farko shaye-shaye yana da illa bisa kan lafiyar shi wanda yake shaye-shaye yana sa ma shi mai shaye-shayen ya samu tabin kwakwalwa yana sha mai shaye-shaye ya samu cutar kansa musamman cutar kansa fufu to duk waɗanga abubuwa illoli ne da shaye-shaye ke kawowa ga shi mashayi bayan haka shaye-shaye yana kawo illoli ga al'umma ga jiha don ka doki abin da ya shafi shace-shace yau matasa 'yan shaye-shaye idan sun rasa kuɗi na shaye-shaye za su zuwa su yi sata domin su samu kuɗin da za su shan mayakin nan idan sun rasa kuɗi za su tafiya su yi kwace idan sun rasa kuɗi abin yana kawo violence watan cin zarafi kaga yau haffa abin yake kawowa kaga yan shaye-shaye na fada mata ba su bar kananan babban lesofi sufi musamman fadi zuwa kananan mata mun nura da wannan shaye-shaye yana kawo shi har yawancin aksidankin da muke gani mun ga abin ya zo ne sanadiyar wanda ke tukin ya yi wani shaye-shaye wanda ya fudda cikin hayyacin shi har ya kawo wannan yawancin aksidankin da muke gani to wadanga illoli su ne muka ga mu a matsayin mu na yannun matasan nan wani irin gudunmuwa ne muke iya shi shine lokaci zuwa lokaci muke tara waɗannan matasa domin mu sanar da su da illoli da hanyoyin da ya kamata su bi su ga san daina wannan shaye-shaye kuma a kowane lokaci muna rubutu bisa kan abin da ya shafi hanyoyin sada zumunci rezo sosiyo bisa kan a daina wani hanyoyin sada zumunta bisa kan rezo sosiyo a daina wannan shaye-shaye domin illolin da gare shi a cikin kasa kamar iya girman matsalar take ta shaye-shaye a cikin makarantu girman matsalar tana da yawa tunda yau akwai lakulolin da aka yi bincike aka nura a lakalolin akwai ma dalibai masu sai da kwayat yau idan kun doki waɗansu daga cikin lakalolinmu shugabannin lakalolin sun fito su yi bayani bisa kan illolin da suka gani bisa kan wannan Eh, shaye-shaye tunda har gungu aka samu na masu sai da wannan kwayoyi a nan cikin lakwal suke sai da kwayoyin kenan su ne suke sai da ma 'yan makaranta 'yan makaranta ke sayan waɗannan kwayoyi wurin abokansu 'yan makaranta su sha domin su shiga wani yanayi kuma matsalar ita ce idan kwaya ta kai ga lakwal kenan nan da nan ne za ta kai ga yara tunda lakwal nan ne ake samun yara masu yawa kowa ya kai dan shi lakwal kuma ga kwaya na yawo cikin lakwal yaro bai saba ba da ya ga abokan shi na yi shi ma ya ce ya taba to daga ya taba kin nan har ya zama babban mashayi to kun ga illolin da yau muka gani cikin lakwalolin namu shine duk yawancin fadakarwar da muke muna fara ta daga lakwaloli kan mu je waɗansu wurare kamar ta yaya za ku ciwo kan labarin wannan shaye-shaye a cikin lakwaloli na farko mun nemi taimakon gwamnati saboda yaro sai ya ga kwaya zai shanta kenan mun nemi taimakon gwamnati duk waɗanda aka sani suna da hannu a cikin shigo da kwayoyi a jihar gata mu ta agadis a nijar ki ɗaya ma a yi kokarin da za a hana su a kama su in an kama su ka a sake saboda mun lura mutane da yawa an san su dilolin kwaya ne amma suna yawo a cikin gari gare su ne yara ke samun kwayoyin har suna sai da ta na biyu alakololin da muke zuwa mun nema ga dalibai idan sun ga cikinsu wanda yake sai da kwaya ko wanda yake yawo da kwaya ya su yi kokarin gaya ma shugabannin lakwal domin shugabannin lakwal su yi kokari su doki mataki kan abin ya yi nisa kun ga amfanin wayar da kai da muke saboda akwai yara da yawa waɗanda fi ba ruwansu da haraka kwaya mai suna ganin yan uwansu na yi saboda yaro wani bi da ya fara shayan kwaya-kwaya bai zuwa lakwal da an tura shi lakwal da ya ji ya dan jima kawai ta hiya ke fada su idan inda suke shan kwakwai abin ya fara daga shisha ne da sai ka isko bakin lakwal an bari ana shisha to daga shishan nan ne suke sawa don su mungwayen kwayoyi da ke fidda yaran mu cikin hayyacinsu har ya kai yaro ka tura shi lakwal ashe ba lakwal ita ya baya ta yi fada shan shisha to daga nan ne abin hayayi kamari to idan yaro ya tefa da shan shisha kenan ba lakwal ya ta ba karshen shekara ana sakamako to sai ka iske karshen sakamakon wurin sakamakon yaron bai yi jarabawa ko kada ba bai da sakamako ko guda dole a kora shi kenan tun nan ma karatun nashi ya ta barbare to kun ga illoli da wannan shaye-shaye ke kawowa ga fannin lakwal. Yawaitar shaye-shaye miyagun kwayoyi a cikin makarantu matsala ce da take ciwo hukumomin ilimi tuwo a kwarya da haka suke yi marhabin da wannan yunkurin na ɗalibai. alkasin halilu shugaban wata makarantar da matsalar shaye-shaye ta yi kamari a cikin ta. wannan fasaha ce mai kyau wadda muka yi na'am da ita eh, muka ba da mu na ra'ayi bisa a waye musu kai ke wannan illa ce da tana iya taɓarɓarin musu da karatu kuma ba gyara al'umma bai ke duka don wannan fasaha da suka yi gaskiya abu ne wanda ya birge mu kuma da mun so ma inda hali da occasion kamar a lokaci-lokaci su rika yin shi saboda abu ne da yana ce mu mutane to cikin akushi a yanzu dan shekaru da suka wuce da banama mun samu kwarori wannan tabi'ar eh, tana nema ta sami gindin zama shin a bangaren ku da kanku wani kokari kuke yi ganin cewa kun kawar da ita eh kwarai ku akwai kokari da ake yi tunda da fatakar da yaran da muke cikin kalasoshi uwayen yara in suka zo nan muna samu muna caccanzawa kuma ita ekol yadda kuka sani ne ka'idodin da gare ta wannan reglema interior da ake gai in Allah ya sa yaro ɗan lakwal ne aka rike shi cikin irin wannan hali Eh, doka ce talakwal take bugun shi doka kuma talakwal ta tsaye da komi yana iya daga abashi kwanji na kwana uku hamma ya kai ga korashi don kai ya zama abu illa cikin yanayin lakwal don haka nan dai ne ake tsara shi kira ne nake ga uwaye eh, a kula a kula paske kana iya lalle kai ka ci da yaro ka san ya taho lakwal amma in ya zo baka san waɗanda yake bi ba kenan an bi sau da kafa ana zuwa ana dibin eh, karatun yaro ana dibin ladabin shi sai ka ga yanayin lakwal ya tafi daidai eh, abin da ke kawo da babba eh, yadda nake gai ne rashin kulawa ne akwai wadanda yake barin yara suke sai su da kansu su zo su kama sakamakon wannan ba daidai ba ne watannin da suka yi saura a lakwal ba su wuce wata uku to kenan babban aikin da aka yi yanzu ne dama sai mutum ya zo inda akwai wani horo da zai ma yaron shi ko wani waye kai tun yanzu ne in yaro ya yi kuskure ko ya yi tuntuɓe yanzu ne kake da shi a zo ekwal buɗe take eh, sati guda bisa sati guda kowane lokaci wata ran har da marice ma zamna muke kenan sai a zo a kula mutum ya san yanayin da dan shi ke ciki wani da an mai tsawa sai ku ga ya kama jikin shi wani kuma yana aikin ma amma in ya samu eh, mugayen abokai sai ka ga daga baya abin da ya lalace to shine bai da kyau wannan wannan ne dai karo na farko da kungiyar ɗaliban suka shirya wannan muhawara kuma tuni suka samun jinjina daga hukumomi Muhammad Musi shugaban da ke kula da ilimi a Agadez. Dalibai na jihar Agadez sun kirkiro da wata fasaha. Eh na sai ga muku da wanga karo na farko ne da muka samu vraiment eh, section wadda ta kirkiro da fasaha ta ayi wannan muhawara bisa ga shan miyagun kwayoyi a cikin makarantun namu na lakwal. Don ka gani na vraiment waɗannan matasan sun yi tunani saboda abu ne wanda mu a matsayinmu na shugabanni na makarantun ne yana ci mana tuwa kwarya inda yau shaye-shayen kwayoyi ya kai musamman 'yan mata suna shan kwayoyi a cikin lakwal kuma dangance abin da ta yi kwaya amma ne wanda wanda ya shiga shi ya sha kwaya shiga cikin maye babu zancen shi karatu babu zancen shi ladabi da biyayya babu zancen ka gudunmuwa shi game da cin cigaban kasa sai dai ya ka gudunmuwa shi game ga kasa ta ja ba mu kuma yau shugabanninmu suna son lakwalta cigaba ci gaba a yi karatu cikin ladabi da biyayya da a samu a farfado ma lakwal da kimata saboda matasa su ne ci gaban kasa don ka in lakwal ba ta tafiya da kyau kenan babu zancen kasa ta ci gaba eh, in kuma ana son lakwal ta ci ta tafiya da kyau dole sai an samu matasa waɗanda suke vraiment suna cikin hankalin kansu su yi karatu da himma su yi ladabi su yi biyayya don saboda vraiment abin ya ci gaba don ka vraiment ah, sunan director regional na jihar agadas da sunana da sunan duka wanda eh, abin ya shafa a cikin harkar makarancin ne ina jaddada godiya ta ga waɗannan matasan da suka samu suka yi wannan fusaha kuma ina yi musu fatan alheri saboda sun yi tunani kuma allah saka musu da alheri yan uwa kada zuba da mai kayan mujiya a cikin su iyaye da dama ne da yake fargabar lalacewar yaransu a cikin makarantu da haka suke fatan tashi tsaye Malam Isa mamba a kungiyar iyayen ɗalibai. Lalle wannan abu da yaran mu elab suka tashi ɗin kungiya suna gargaɗin yaran su duka inda suke elab bisa kan shaye-shayen miyagun tabobin da suke yi wani shisha. Wannan abu ne damu wanda yake ya ci mana tuwo a kwarya muna ta ta kokarin mu muna yi. Faduwa ce ta zo da ita ta zama kuma muna son a ci gaba da yi sai mun shawo kan matsalar wannan al'amari don saboda wannan shaye-shayen ba su tare da alheri ba su tare da alheri yana iya ka sha ma ubanka da haife ka ko uwa ka ma ka wulakantar da su ba sani ba kenan wannan abu ne wanda Allah ma ya haramtar da shi ya ƙi shi kenan mu ma mu guje shi iya mu su guje shi kuma har kullum mu muna yi ya ta kokari kai ba shaye shaye wannan su gari ma wallahi mu ba mu san yaran ga suna shanta muna ji muna gani muna magana tun karhin babban tabarbarciya ma ai shine ma zai kara tabarbarciya shi zai fidda maka hankali ka tabarbarce ba kai ba karatu sai shashanci kenan wannan abu bai yi ba su yi zuciya tarbiyyar da muke so su bi ta ta alheri su rabu da shaye shaye wannan shaye shaye ba ya kawo alheri ko yarinya ko namiji su bar shi su komo ga Allah su komo ga karatun su Allah ya kama musu yau kasar gagata sun ga waɗanda suke jagorancin kenan in suka ba da niyya suka karatu bayan ramutan su ne kuma za su jagorancin ta kenan ai sun ji daɗi kuma uwaye sun ji daɗi yara kiran da nika yi su rabu da wannan shi shayen ba su da kyau ba su da kyau goyo ba su da kyau sai ka zo ka sha ka saci kayan mutum a kama ka wannan ina da to su yi hattara yara kenan muna kira ga yaran mu gaba ɗaya su kama kansu su kama aiki a yi kokari a yi aiki mu muna ba su goyon ba bisa a yi aiki gwamnati da kanta ta yi kokari ta sa azama ga abin da ya kamata ta kawo bisa karatu da ba da haske bisa wannan a kama a yi shi su sabilillahi ma'amala mara kyau a tsakanin ɗaliban da kuma wasu da ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ya sa shaye-shayen yin tasiri a cikin makarantu domin da yawa daga cikin ɗaliban a nan ne suke koyawa da haka ne su da kansu matasan suka ce za su wayar da sauran 'yan uwansu waɗanda suka tabbatar da suna a ta'ammali da miyagun kwayoyi a cikin makarantu abubakar nasiru yana daga cikin waɗanda aka wayar da kai kan illar shaye-shaye bisa haraka wayar da kai da ɗalibai suka mana etidiyan gaskiya vraiment mun samu shanjema mun ga shanjema mun ga sauyi yanayi gaskiya saboda gaskiya da la da mu mu da abokan mu ba mu da wani aiki sai shan taba da shan shisha da sauransu da wane ne mai gaskiya yanzu da yake mun ga illatotinta mun gani abu ne wanda za a bata mana a mu da sauransu gaskiya yanzu alhamdulillah ne gande mun ga shanje ma yanzu an samu sauki bisa ga da kuli faransa duk saura sun bari kuma wanda suke nan suna yi mana fata mu jawo hankalin su su ma su gane kamar yadda muka gane gaskiya ma sha Allah mun gode ma Allah faduwa ce ta zo daidai da zama saboda da mu mun ɗauke shi kamar wani abu ne wata kasawa tunda kana zaman kadda daga ekwal ba wani abu kike ka gani da zaman nan da kake da wane ne gara ka tai ka samu a yi fada a shawon ga a shawon ga da miyagun abu na gaskiya yanzu da muka gani abu ne ba wanda zai gyara mu ba gaskiya dai alhamdulillah yanzu mun ga illatocin shi kuma insha Allah mun daina kuma mun bari wanda suke yi ma mu za mu fata muna fata su bari su ma su gane sun nuna mana abubuwa da dama saboda yanzu ka ɗoka ko kwa ga da ke gani wanga tana illatar da mutum sai ta kai kana shan ta kana shan ta yau da gobe in ba ka da kuɗi shan ta wata wani hali za ka shiga wanda ba da kyau bisa kai kuma tana, iya haukata ka tana iya sa ka abubuwa da dama kaga ba abu ba ne wanda za a gyara mu kuma muna na za mu bi equal equal za mu bakin kokarin mu equal equal za mu bi za mu gani mun shawo hankali yaran nan su gane ba abu ba ne wanda za a gyara su ɗaliban dai za su ci gaba da wayar da kan 'yan uwansu har sai sun ga bayan wannan mummunar tabi'a da ɗaliban suka runguma Ahmad Yusuf. Ɗaliban sun ji daɗin wannan wayar da kan da muka musu musamman da muka gaya musu illolin da kwayoyin ke kawowa su ma sun lura da lalle sun ga waɗansu daga cikin 'yan uwansu waɗanda abin ya taba kuma ba za su fata abin ya zo gare su ba da yawa cikinsu sun dokan mana alkawalin sun daina da yawa daga cikinsu sun dokan mana alkawalin insha Allah su ma daga yau za su saya kansu domin su ga waɗannan kwayoyi sun bar yawo cikin lakwalkinsu sun bar yawo cikin abokansu saboda idan sun ga wani cikinsu yana yawo da ita za su kai kara inda ya kamata insha Allah muna fatan da wannan aikin da muka yi da wannan sako da muka shi daga yara wannan illa kwayoyi za ta ragewa duk da babban aiki yana gaban mu har yanzu ba za mu daina ba ka san shi abin sa kai ne kuma mu kusarin kusarinmu kenan mu ga wanga zaman mu a duniya ya kasance mai amfani amfanin shi shine idan mun ga wata illa mu kokarin kare ta koda da bakin mu ne in ba mu iyawa da bakin mu mu sa hannun mu mu ga ya zami lokaci zuwa lokaci muna tashi sai domin mu yi bakin kokarin mu muna galgadi ga matasa su daina muna rubuce-rubuce ga yanar gizo mutane su daina wanda bai yi nisa ba ga shashaye insha Allah za mu samu mu shawo shi ya daina shaye-shaye me akwai waɗanda idan sun yi nisa kira kaɗai bai musu saboda na nuna muku da wannan eh, illar shaye-shaye tana sa mutum ya kasance bai iya rabuwa da ita watan idan ka saba ba ka iya dainawa to wannan muna kokarin waɗanda muka sani mu kai su likitoci muna nema ga gwamnati ya kamata a yi wani santar wanda ake desinfect wanda ake intoxication kin mutane wanda ya yi nisa ga shaye-shayen na ya za a yi ga an raba shi da shaye-shayen saboda to irin waɗannan muna fata ba su waɗannan su kira ba zai musu ba muna fata ga gwamnati ta doki mataki a yi krayon wani santar wanda za a a bisa kan waɗannan waɗanda shaye-shaye ya taba musu kwakwalwarsu domin a ga an samu an maido musu hankalin nasu shine fatan amma da yawa waɗanda yanzu ne suka saba suka fara yi ko waɗanda hayo ba su fara ba duk waɗanda muke gani sakon da muke kaiwa gare su yana tasiri abin ya shafi har mata daga cikin abubuwan da kuke wayarwa kuma kuna samun matan da su ma suna ta'ammali da miyagun kwayoyi ganin cewa wani lokacin ɗaliban tare da mata suke wannan shaye-shayen matsalar kenan abun bai bar maza ba bai bar mata ba mhm. wallahi abun ba daɗi har mata za ka iskewa kananan mata 'yan shekara sha hudu sha biyar suna cikin wannan shaye-shaye kuma ita mace idan ta fara shaye-shaye duk yawancin samun kudinta na shaye-shaye ba da kanta ne take kaga daga nan ta shiga wata hayyar karuwanci kuma mazan ne da kaɗan kaɗan suke saba ma matan shaye-shaye haka ga matan sun saba sun mahi mazan shaye-shaye yau saboda akwai mata da yawa kannin mu waɗanda ba iya raba su da shaye-shayen har ya kai yariya idan ka darme ta a gida ka ce ka tafta ta shaye-shaye sai ka ga tana cije kanta to irin wannan shine muke cewa shaye-shayen har ya kai yayi tasiri ga jikin nasu jikin nasu ya saba yawa yau sun balla kwal saboda shaye-shaye yariya wata da kaga idanunta ka san shaye-shaye ne take har uwayenta sun doki mataki Ki mai uwayen kaɗai ba su iyawa akwai yawa ɗiyan talakawa ne sun sa kansu shaye sun ci karhin uwayensu uwayen nasu ba sai ya za su ceto su ga wannan shaya-shaya ba iyakacin kokarin mu shine fadakarwa muna aiki da ilimin da Allah ya bamu muna kai sako su hanyar kai sakon mu shine mu tara matasan nan musu jawabi ko mu iske su inda suke musu jawabi ko mu jawabi ta yanar gizo to shi kadai bai isa muna nema gwamnati da suke da hali da suke da sandan iko su kama domin mu ciyo kan matsalar nan ta shaya-shaya. kyau a cikin mataye nayi zaton ki kina da mutunci sai na ganki kina shaye-shaye yi kalan ki tana burge ni kina da kyau a cikin mataye nayi zaton ki kina da mutunci sai na ganki kina shaye-shaye To madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu tare da wakiliyar mu a damagaram Nijar Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum eh? yau da gobe sunana Aishatu to za mu gabatar muku da kalolin kunu da farko da yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi. to yanzu dai in ka ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka hece kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da yi maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka ba ka ce ka ba ka ce ka sake murjiya ka ba ka ce abinka ka ba ka ce ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar Mm. in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja in ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murji ka murji ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayan duka ka wanke ka hudda salti da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutum ya shata mm. ka gyara abinka in ka gyara he ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankaɗe ka hanka ka tankaɗe a lokacin nan ma kuma ka hudda disal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a haɗa mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka a kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kahi ka tankade kayan ka tankade sai ka tace kuma wannan da ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshi wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi mm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya mm. ka daidaita abin ka da dan tsidihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayan ka a kasa. in ka dama kayan ka a kasa kar dama shi damun nashi yi ruwa ya yi kabri haka in dan in yi ruwa an ka sheka he yanki mm. to ya ka dama shi da kabir kabrin shi in ka dama da kabarin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko wata fantika ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗauko shi in ka sabke shi a saman ruwan kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ɗauko ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi yi kunu kayi kunun kanwa ka kakari mm. to kin ji shi kunun kanwa na sahihan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa sukarinka sai ku kwalwa duk mai sha kuma ya akwai kwalwa a zuba mishi a bashi sha mm. to dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi ya kwana mm. shi kunun kanwa in ya kwana kawai ya kare tunda in yi tsami baya shayuwa mm, amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin nan komin yawan shi za a yi da jama'a mm. kawai a shanye shi mm. haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa to yanzu kuma akwai wani kunin kanwa da ake yi daban ito akwai na mura wanda ake yin shi shi ma na mura akwai kunun kanwa kuma na mura eh, akwai kunun kanwa kuma na mura shi wannan namurar da za a yi shi shi na jan hatsi ne kenan ba sai an surha hatsin ba a ba a surha hmm. shi in ka kawo jan hatsinka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka an ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi an da shi jakkanwal ake zubawa a ciki ka dan daidaita ka. sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun shi tsidahu isasshe tun da namura ne tsidahu isasshe kake sa mai sai ka bada aje a nuko maka a gaba daya in an nuko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudda wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka aunu ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya ba ne ake dan madaidaici ne za a yi mm. kaman garin he ka auna kaman cikin lidda uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka tafasa shi ma ka aje shi yayi siratin ka sheka in ya rage ya sheka heka shanye shi mm. shi ma na mura a lokacin nan an yi shi ake shanye shi shi ma ɗin ana sa shi sukari ito eh an kana so kana sa su sukari an su bisa sa kari haka nan suke sha an su kudan su ji daɗin shan suke sa mai dan sukari kaɗan shikenan wannan shi maganin mura ne saboda mura ta karaya wannan mura ta ke karaya mm. ka sa mai kanwa kuma isassa shi mm. kanwa shi hatta na wancan na sirhayen hatsin ake sa mishi ba mm. don saboda maganin mura ne da tsidahu ba da isassar citta ba to yanzu kuma za mu yi kunun tsamiya shi ma kuma yadda ake yin shi shi kunun tsamiya shi ma yanzu an ka samu jan hatsin ka ka gyara shi ka rere ka da wannan tsakuwan ka fece ka gyara ka kai aka surwo maka ka zo he ka wanke hatsin ka kuma ka wanke shi hatsin ka ka wanke shi sare sosai ka rige ka huda komi da komi an ka huda an ya jiƙa sai ka ɗauke shi shi kuma kunin naka na tsamiya sai ka sa mai shi ma cittar da kayan dan kamshin ka kaɗan da karamfani ya aje a nuko maka a kawo maka kuma tsami ka tana nan ka wanke ta ka gyara ta tas sai ka zuba ta a cikin tukunya ka zuba ruwa ta tawasa ta tawasa tsamiyar ta tsamiyar da kanta mm. in ta tawasa ka dama gumbarka a cikin kwano mai kyau ko sokinka kenan wannan gari da aka kawo kirba shi za a yi kirba shi ake shi ma a yi gumba gumba mm. ka mai kyau ka sa mata kayan kamshi da komi da komi sai ka zo ka dama ta ka kitib a cikin sokin ka kayan ka ka gyara tsaf tsaf sai ka ɗauko wannan ruwan zahin da ka tawasa na mai tsamiyar mm. sai ka sa ta ne sai ka ɗora itatuwa ka sa ta ne sai ka tata a jiki ka sheƙa a saman gumbal mm, in ka da ka dama sai ka sheƙa kenan shi ma an kai zuba shi kayi kunu kunun tsamiya ya ƙare to kuma ka sa sukari ka sha kayanka to shi kuma in ya kwana har ƙara zaki ma yake kunun tsamiya shi yana kwana kunun tsamiya kana ajiye shi da sa'i ma a sha mm. he zaƙi zau Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ne Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, huta lafiya.